na subscribe Malam Yahaya Makaho. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. Cikakken masani na tattalin arzikin ƙasa, Hassan ga Muhammadu Bara da kuma shinin kuɗi. ne da ma shi ne executive committee na apc yanzu kuma shi ne director logistics na campaign 2019 na buhari ah, muna godiya lokaci ne da zan kirawo domin kaddamar da wannan album na alade dan dan amanar dutse wanda dan uwansa Suleiman dan amanar dutse alade dan juma ke wakilta don Allah mu masa jinjina mana da Allah a kafa masa da Allah muna so a kafa masa wallahi shugaban kaddamar da wannan gidauniya manyan baki jama'a mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje an ce gabatar da matsala wacce ke dauke da gudunmowar a shi wannan bawan Allah a wannan fage na baku. don haka sai na bawa wannan takarda ke na kasa wa kasawa bace a ƙasar hausa tsokaci da babokin malam ya haya makaho haka allah ya so da kumbara na ɗauki waɗannan babokin guda biyu ne ba don kwaye ba illa gudunmuwarsu da ya ba da fikirarsa da fasahar tunaninsa dangane da abubuwan da suke wakana da na misassu hukunce ga waɗanda allah ya yi masa waya a halitta ta su a cikin rayuwa manufar ma'ana ita ce nazarin su ayyukan mana ya haya makaru musamman akan waƙoƙinsa bara da kuma haka Allah ya so da farko an bada kallon mai ake nufi da na ƙasa ko tawaya a littafin amsa musulman bayaro ya ce na ƙasa ita ce wato a gazawar sashi a cikin adam sannan an ba da ma'ana cikin dabara ɗin bara ya tsarin addinin musulunci an sa abin dama ce kuma ba a so a daga yin bara ba in ba ya zama dole ba don haka akwai aminan bara wato raraka da kuma tumasanci duk wani muna ɗabi'u ne da al'adu ko kuma musulunci baya a barka da su sannan an kai tarihin shi malam ya haya mukawo malam ya mukawo hakika ya sha gudun mayar rayuwa duk da cewar ba gani yake ba amma yana ganin kai zuci ya yi ta ƙoƙarin ya kicewar ya fito sana'an bara an haife shi a shekarar alif ɗaya tamanin da biyu a garin giwa kuma ya yi ƙoƙari ya kicewar ya yi karatun boko amma allah bai ta ba hawaye kuma ya yi karatun addinin musulunci sannan kuma ya yi yawo da dama ya je lagos ya je kaduna da da dama domin dai neman na kai to kafin nan a guje an ɗauki ma'anar waƙa da kuma ake mai ciko a waƙa to na fara ƙarfi ne akan jigo a cikin waƙoƙinsa ma'ana mene irin saƙo ne malam ya haifa kwake su ƙoƙari ya kulla a cikin waƙoƙinsa da farko na fara kallon jigon waƙa haka Allah ya so a wannan maƙala tana kallon jigon waƙar hakan ƙaddara ƙaddara ce Allah ya ɗora masa tun ya ɗan shekara uku ya samu matsala na makanta amma asalin shi ba makamu ba ne ga inda yake cewa a ka sani lalle al'umma da za su taru kan su amfani da da kai wani abu to ba sai su ba sai abin da Allah ya faru zai faru zai tsadara mutu a cikin rayuwa wannan wani hadisi ne tsako da mun tabbatar cewa duk abin da Allah ya mutu a rayuwa to yana a cikin tsarin abin da rayuwar ta sa gama wata diyar waka inda malama ke cewa haka Allah ya so lamarin da ya barga mutu da duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma kenan ya yi kaddara kan cewa haka Allah ya tsara masa ya kasa don haka yake ganin ba abin da ba bane da shi da ilmu yiwa mun ga yadda suke dinga amfani da salo da fasahar a tambaya da amsa a yanzu tun da suke wata. to a ciki sai ke nuna cewa haka din ya faru ne ba tare da son raina ba kuma wanda ya min haka ba dan baya so na ba ba ina zargin wata ko wani ne yi min ba ba wanda wani suna ɗan da lokacin rafa to hakika daga nan mu za mu iya gane cewar shi malam ya haka kawo ya yarda cewar ɗan faɗakansa don haka amma da ƙasa ba gajiya ba ce waƙa ta biyu ya kalli waƙar bara. waƙar bara a rubuce a ya yi kira ga makafi da su sani cewar za su iya kokari su ga sun nemi wata sana'a za su rinka yi wata za su iya ita domin a yallin baron nan da ake yi mutum zai yi su ga halaka mun da abin su faruwa ga makafi allah ke ba kaka ake ba idan suka fara cikin wani yanayi wacce su ana kashe su wasu ana fara su jike su wajen asiri da sauransu in haka yake kira ga bukafi da ga cewar an nemi sana'a yi shawara a rubuce ya kamata masu hannu da shuni su rika taimaka ga jiyayyu wajen samun musu jari da kuma taimakon abin da za su ci da sauran mabukata na yau da gobe a ƙarshe kuma sauran mawaƙa muna kira a gare ku idan da hali a yi kuɗi kamar yadda malam ta kawo ɗin nan yayi ga cewar an fito da dola ta musamman wajen mutum ta al'umma ubangiji Allah albarka Allah kuma sa albarka wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ake kira domin ya yi kyau in yi shi ɗoɗar ciki bakara darajar manzan karabbi kare ni ka tobara ka yi mini kariyar da ta zarce ta karfasa